Ɗaya daga sanatoci masu tasirin kawo ƙudurori a majalisar dattawa Ahmed Lawan ya ce san ba za su amince da sake buƙatar ƙara wa'adin dokar ta ɓaci a Yobe, Borno da Adamawa ba. Lawan wanda yake magana gabanin karewar wa'adi na biyu na dokar ta bacin da ke cika shekara ɗaya a ƙarshen makon nan ya ce ya zama wajibi a dakatar da dokar hakanan a da wata sabuwar dabara. Kar a sabunta wannan dokar ta ɓaci da yanzu za mu cika shekara ɗaya sha tara ga wannan wata wannan bai nuna kenan za a janye sojoji da sauran jami'an tsaro ba in ma suna buƙatan fiye da yadda suke na yanzu shugaban ƙasa yana dama ya sake turawa amma banda dokar dokan ta ɓaci na biyu ya kamata a duba kudiri da shi national security advisor kalan samba da suki ya bayar kwanan baya ce a yi soft approach wato soft approach a nan a duba yadda za a dinga kawo wasu abubuwa na ci gaba na raya eh, al'ummomi saboda tabbatar su al'ummomin nan ba su shiga goyon bayan abin da ake yi ba na uku na yadda cewa dole a yi magana wato a sasanta sasanta kuma ban yadda kuma ban amince da kwamiti da shugaban kasa ya naɗa ba kusan shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu kwamitin da minista turaki yake wa shugabanci kwamiti ne na anshin shata kuma kowane minista ne ba wai shi wannan kaɗai ba abin da shugaban kasa yake so zai gaya masa hakanan kuma su waɗanda ake rigima nan da su ba za su amince da wannan kwamiti ba saboda shugabancin mutumin da ana gani dama yana tare da gwamnati ne a nan har mun yi rashin mutane na gari kamar Sheikh Lemu wanda ke cikin wannan kwamiti kamar su eh, Bolaji akinyami ina ba da shawaran cewa gwamnatin tarayya ta rusa wannan kwamiti ta nada wani kwamiti ko kuma ta cire shi shugabanta na yanzu a sa mutumin da ke ba shi da haɗi da gwamnati. Sai dai da alamun NPDP yankin da yanzu su ne 'yan adawa a jihohin uku da ke cikin dokar ta ɓacin na mara baya ga ci gaban dokar. Ado bunu yadi ɗaya ne daga shugabannin PDP a Yobe. Wannan ne nake gaya maka maganar nan dan dama ne ni ni na sa abu da nake faɗi in ka rage security za su bubbuge mu Boko Haram ina yake an kama mutane ya ɗari to ina gidansu an kama Boko Haram na yadda ina gidan baban shi babu waye yayansa saboda haka yaya gidan mu kuma wani ya zo ban sani ba shi mai maganar nan kam a senate ahmad lawan ya san me yobe ne wani property yake da shi a yobe ko an upside down da yobe me asaransa bai da kwakwabo a yobe muna da lar muna da gidaje mu ne wanda an kai girgizan kasa zamu nasara shi a girgizan kasa yobe ma ina sa in dai ba senate bane ya rushe ba zai kuka ba ba kowansa a yobe bai da ko fuloti daya in kuma akwai yayina gani na prince of princes a zuwa kama ne ya nuna ga fuloti amin law Allah ma ba zai bari ba yi Allah ba zai bari ma ba na kan basira ya kira state emergency ba ba ni ba ka tambayi araran man da maturu ka ce a cire majin ce kai an ka cire state emergency yaran mu babu karatu da alamu dai muhawara ko hamayyar siyasa na shiga lamuran yanayin taɓarɓarewar tsaron inda PDP mai mulki a tarayya tun dawa demokuraɗiyyar na tara ke ganin gwamnati na ɗaukar matakan dawo da doka da oda. Sai dai 'yan adawa na cewa ai jami'an tsaron ma ba su da makaman tunkarar ƙalubalen, don haka tamkar aikin baban giwa suke yi. Nasiru Adamu Ali Kaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.